أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يفضل لا شباب قوله عز وجل ونريثه ما يقول ويأتينا فردا شو وانجان عاسي بن وائل asahani wanda yake cewa inda lele zai mutu kuma Allah zai tambaye shi Allah zai tashe shi to can zai biya wannan bashin tun da can lahira ina da dukiya ina da yaya saboda wutansu har mutuwar ma shakka yake yanzu ka shi na kasa yana ta zama da azaba eh can da aka masa aiki an zo a tambaye shi kudin abin da ya ce iza a martanin lahu sun wani wa walad dai har allah zai kashe ni kuma ya raya ni to can zan biya ka na da kudin zan biya ka ya yi daidai da wasu maukata nan wanda suna da cewa suna da wasu abubuwan da suke yi na zikiri ko na abu wai in ma ba yi laifi ba an je can can cika musu waɗannan bangan ne na rashin sanin Allah sai da girma Allah yake rashin sanin girma Allah shi ke sa mutum suke harshen sa ya kalmomi wanda wannan kalmomi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum zai iya fada kalma daya wannan kalman shi nisance shi sa shi a cikin wuta wannan kalmomin shi nisance shi a janna kamar nan da mahuna muta ko rana ko yamma haka ne mutum zai yi firki fada kalma wanda wannan kalman shi zai sa shi a wuta idan wannan kalmomin ne yake cewa allah yake cewa wannan ya ya'udu wannan domin ya ya'ud ina komawa ne shi'ar akan wajen asin ibn wa'il as-sahni Allah ke cewa tun da duniya mai ke ta kama yana da ya da dukiya to mu Allah za mu gaji shi za a sha duniya nan mu gaji duk abin da yake akwai waya ci na zai zo wurin mu fardar shi kadai ba da wannan ya'yan da wannan kudin ba wannan shi ne yake gagarin kowa yadda ake zaune a zo a ga iyayenka ce an ma haihuwa yadda ka zo kai kadai an ce an maka haihuwa da ranar ka da lokacin ka haka ne ana zuwa za a ce ka mutu kai kaɗai kuma a sake ɗaukan ka a birni ka ba taɓa haɗa ku kun fito kuma ku sake mutuwa tare ko ku tagwaye ne tun da ana zaune aka zo aka ce an ma haihuwa to wannan haihuwan da lokacin da dakiki da ranakun da ka zo da numfashin da ka shaka wata na kana zaune za a ce wani kuma ya mutu da lokacin da rana da watanni da komai kuma sa ka likafani yadda yin goza suka fito da kai suka rike ka aka ma wanka kai haka ne wani mai wanka kuma zai ma sa likafanin a raka ka zuba ka cikin kasa shi shi na lagi cewa shi na farda duk abin da ka samu a nan arziki na Allah ya baka a ban kasan duk duniyan nan da kasan gabas ne da yamma da arewa da kudu haka kowa ya zo sirara a nan ne ka zo ka samu ike da su abubuwan da kake sarrafa Allah ya baka hankali ka fitar da wannan kayan da yake a ban kasa ka mai da shi tufafi muke rufe al'auran mu wannan na Allah ne al'auran da muke rufewa zuwa muka yi a ban kasa ko ya zo da hankalinsa na Allah ya mika masa saboda Allah ya ba dan adam hankali kuma gadon da yake a ban kasa na Allah ne shi ne ya ba mu tunani yadda zan doki auduga mu mai da shi zama yadi mu rufe al'auran mu kana gan dabbobi tun da wasu wannan ilimin tun da jiya turara suke yi amma mu da ku ne a kasan mu da ku a kasan sun fi mu mallaka maciyawa shi suke ci amma tun da muna da hankali mu muka mallaka wannan muka malle muka yi abin da za mu hawa mu haka kasa mu fito da karfe mu madde shi keke mu madde shi kaza mu san hanyar da za mu yi mu san da za mu shuka mu san da za mu ci hankalin shi ya samu fi amma waɗannan baki daya da abin da zamu shuka mu da ruwan da zai zuba ciki da ita da zai magunguna da abin da zama mai da shi auduga mu saka baki daya mun gaje shi na aban kasa haka kuma zan sake ranar da mun suke annun mu zan tafi lahira haka da wata nakan za a tara mu daya sha da kafa ne kuma da auduga aka yi da shi ko da kasa ka fito shi a sake saka ka ya wina zuba a ji birni ka kai waye mai dan ko mai haka duk girman kai ka gama zage zagen abinda za a yi abin da akwatin ma da za a sa ka a yi aleluya an kai kinsa ne akwatin na Allah ne kice na Allah ne saboda haka me za shi za Allah ki cewa waya ci na farda shi zo shi kadai inda ya zo aka haife shi haka zai zo shi kadai ya'yan ba za su raka shi a birne shi da su ba dukiyan ko za a birne shi da su ba tun dina alfar da dukiyan da ya'yan ne za su ajiye ne su dawo waya ci na farda shi zo shi kadai wallahi duk mutum da zai izina cikin qur'ani ai zai hankali duk mutum da ya ya san farkon sa kowai sirara aka zo aka haife ka kuma kana neman taimako haka za ta jujuye ka kana kuka ko ciyan kai ba za ka iya fara ba haka za a yi ka zo ka zama mai hankali da hankalinka taimaki masu hankali shi ku fita abin da Allah ya aje a ban kasa da shi za ku ci da shi za ku sha da ku za ku san magunguna shi zan ka duba kawai rayuwar da dabba ne ba wannan tunanin yanzu da cikin birni ne da wani su masu ilimi sun suke mara panadol su suke mara kaza su yi mara kaza su sama auduga a yi mara da wannan wanda ba su da ilimi su ne dabbobi ɗaya suke ganye suke sakawa an lai ba su hankali amma ba su yi bakin sa ganye to abin da Allah ya baka ide a ban kasan ba na ka ba ni iyayen ka ne ba na kasan turai ne ba na kasan afirka ne ba kasan zarabawa ne na Allah ne da koraman da kake da kifayen da kake maka a cikin abin nan abin na a cikin tukunya ka cinye duk Allah ne oxygen da kake shakawa na Allah ne da yanzu a raba ma oxygen ka gani sha Amerika ta hana mu da fari da kasashen turai a ta Afirka ban da dukiya shi mun mutu amma iska da ruwa ne suke mana muke ta shaka ko ba ka ci ko ma wakaci na kan ciki shi Allah ya baka oxygen ya kun salam wannan aikin da da ke wuta kafin zuwa mazalami wannan kuma neman karɓar wannan kuɗin da yake kafin mata ba wajen wannan arzikin lokacin da zala ya bayyana harfi wannan da babba ɗin ya ne babba kuma ya yi aiki ne a lokacin jahiliya ya yi aiki ne a kan lokacin jahiliya wai kasance na mai wannan aiki na lokacin jahiliya amma ba dalilin da yake lokacin da ya yi wannan aiki ba musulmi ba ne don suna birnin maka. ya ce na kasance kaga kuntu kainan na kasance aikin da nake yi fi jahiliya ina manga aikin da yake yi ne shi aikin sa kenan kafin su hijira zuwa madina sana'ar sa kenan yin kere-kere to wannan yin kere-keren ba na a can ya nuna cewa da ya yi ne sun da ya dade ya yi ne ya mu nemo shi ya gaya masa wannan neman ba shi ne ce ka kafa ta ma za'a ba kafa ba zan biya ka an yi aiki a lokacin da aka ma aiki ake neman kudin wani na cewa lokacin bai musulunta ba banda shi ne na wata ka gani eh yadda abdullahi bin mas'ud ya musulunta a birnin maka makiyon kiwon dabbobi ke na larba na abin nan abin nan mutanen jahiliya mutanen maka sai karbi kudinsa amma ya musulunta ba wanda ne da ya ce karka yi mu'amala da mutum da ba musulmi ba kar ka yi mu'amala da shi ko ka masa aiki ko shi maka aiki babu wannan tunani ne na dabbobi da Allah ya hana mu yi mu'amala ya hana mu yi kasuwanci ne ba ya zama da shi sa ka'ida da Allah zai hana mu musulmi duk kudin da yake kasance haram ne kan mu'amala kan rasai da ba zan da ba to she mana rahama duk kudin da haram ne an nuka gare aka yi cinika a ne ya zama halal saboda haramun kashe biyu ne haramun al'aini wanda ba yadda za a yi an nu kafiri ina sarrafa wannan allah zai tambaye shi ko bai musulunta ba kamar kudin alade ya kudi abin nan da alade cin alade cin shan giya duk waɗannan haramun ainihi da fashi to amma mutum ne ya nemi dukiyarsa da hanyar sadda alade ko kare shi arni ne kai musulmi kana da abin da zaka zo ka sadi shi shi ka ga ya gama cinikin sa shi ya zo ya sayi kayan ka abun ka shi ka ce a'a kuje alibi ne ba zan kawo ba a zaman lafiya ka san eh, duk kudin arni eh, mafi yawa haram ne bai iya neman sa ba haka Allah ya nasanta Yahudawa duk mafi yawa kudin su haram ne amma manzala da ciniki ke yi da su ba kudin ba Yahudi cikin bisa dari haram ne nassun qur'ani amma manzo na sallallahu da wasallam mun yake karbu baki muke ciniki da su wannan rahama ne daga Allah da Allah yake duk kudin da zan ci asirin da zama halal mu musulmi ma ba za mu kara lafiya baranta a arna duk kudin da ake sarrafa shi ba cikin bankuna ba ne ba akwai wanda yake cin haram kuma bankuna in za ka ce ba zan yi ba saboda ilimi mutum da yi ilimi shi zai fi masa alheri akwai haram da ainihin haram ne kamar mutum ya gama kashi yanzu ga ga jini sai doki kudin ya ce rugu mala wannan ta shiga uku saboda ko ya sata ga kayan sata ka tsayar akwai haramu ainihin ka tsaye to amma akwai abin da aslan hana kai musulmi kai ka yi amma wani ya yi ko dan wanka ya zo annunka halal ne dan wanka da yake yake yake yake aikin banki shi yanzu zai fi kaya ka daina aikin banki ina so ke auduga a ko wani abu shi ka ce a na san kana aikin bankin da ba za a yi ciniki da kai ba da wanda kallafa maka wannan zai yi wannan ai ba ba ba yin da zaka rayu ma da yahudawa da ake mu'amala da su qur'ani da taurar da injili hana su cin haram amma shi na bincin su amma ba yin da za a yana madina tare da su ake ciniki wannan haka yi alaikun salam eh

zai yaki addini da shi kuma dan shiya da kake gan su in sun kafu kowa da ugadan zai yafi shi ka abin da yake fara pakistan ke shi ga gana sallar shi a zuwa aji bom musulmi ta daga daga aiki shi ba taɓa kaɗe ta da dan shiya ba shi tuna inda zai kashe ka inda dan shiya ne wanda ya sanci ka ga su ba su zuwa kawai maguzawa kullum da islamiyya da yan boko su yan boko na yaudara su da mutu'a yanzu sun gyan yan siyasa da yawa muta a duk dauko yaran mata daga jami'a ne a rasu da irin waɗannan shi sa suke gyan masu kudi da waɗannan muta a aure mu wakatan ko ina son zaki ba ma yaran ya yaro ko yaran mutanen yaran mata kananan wanda suka su biyu biyu an hada su aure muta yarinya ta zo da hijabi yayin suna tambaya ta ce ai mun yi aure uba mai sani ba da wannan hanya ake ci ne yakin da kai ya kararai da son gidan manzo Allah bayan da zai gama wannan so aka yi kana suka tafi ka ci ka daina wannan akida mu na wannan akida fanni ba zan tafi akida mu ka daina zargin sahabi kuma ba wani wannan akida amma ni ba zan tafi shi gaba har dina da harshe ne shiga cikin wannan addini ba zan yarda ba na'am na'am na'am na'am shine shi ya gane shi zai gane kowa ya saki a yazon su kariya suna ne a gonsu ba zai daina ba waɗannan mutanen haɗari ne yanzu suna kwazo a kawai da ne su ba za su fita su musulunta da mutane ba shi musulmi ne su yan siyasa na tattara jama'a a tocici ana ana ana ana ana ana hayaniya su ne da yawa kawai amma ba wai addini ya dame su ba in ba ka bai akwai maguzawa yadda jama'a tabligi suke yi suna zuwa amerika birtaniya sun je musulunta da mutane a wannan zaka dandana ko dangan zafi maka su waɗannan da Allah ya kare mu da shirin su ba da ya dame su yake cewa wa kare ibn abbas in ka shiga wannan mashe sun jawo ka wata nan sun kira ka baka yadda ba shi sun kai maka hari suna da wannan in sun gin baka da wani abin nan sun yi sun yi baka yi ba shi su kai maka hari su ba abin da ya dame su ba abin da ya dame su akan waɗannan hannun ya fi mana sakaici ne namu afirka na nan kowane addinin banza sha kuma mana nan an sai muwai babban da ba kowane mutum banza a nan shi a zo kowai da awansa amma ai kowai yarda babu addini shi ni tafi Allah da sunan manzo Allah shi ke nan kowai yarda da wannan amma yanzu ka gani hadisi ne fa muke faɗa cewa gaji sun ama manzo Allah kare aka ce don me muka faɗa aka je rajin kano aka haɗa shi aka zage mu abinda suke so ke suka yi zage-zage cewa don mai zage haka wanda ya tafi bai masa abin da yake amma yana ta zage shi bai masa wani tunce kamar kake so ka gaya masa ba eh wannan al'umman da suka kai wannan za a yi da su kwanan nan umar fage ke gaya ma an hau bus ne fa da mace da yara wata tsohuwa ita kiri na mota da aka fita motar na fa a kasuwa sa wanci yaran in yaran masu hayaniyan nan yaro yana sako da uwarsa shi ya ya kama hanyar gudu ya tafi gidansa gidansu ba nisa da wajen da kifa to jama'an da suke tattara nan suka ce ahila wannan tsohon ita ta shafar kan yaron ne yaron ya bace aka ta dukan tsohon aka ta dukan tsohon a nan karo ba ba ma wuce wata da ya fa ake ta dukan tsohon ta ta ta ta kusa ta yi suma wai kan take da kuduran da ta shafi kan yaro ya bace dubbayan da al'umma ta ce da lalacewa tsoho yana da kulfa ya kuni shafi kan mutum baka ka samu ne nan fa mutum na tafiya ce ya rasa gabansa an shafi kansa ya rasa gabansa ake yanzu hayaniya ne wannan mutum wai ya rasa gabansa wani ya shafi ya shafi shi ya rasa gabansa jikan da zai bin kayanka haɗu da ji magani to wannan jahilci ya wuce yadda dabbobi ma za su yi wani to wannan al'umma ya zaka yi sako wani tarkace addini na sai a zo a yarda ya za a yi mutum tsohuwa an da ke ba wani kiri mai yashi sun dandana ko dansu. kawai an da ke ta an ce wai ta ta kan yaro shana kan wani ga yaro ya zo eh tafiya ba za wa zai kare ta wa zai kare ta wannan wannan shi ne rayuwan jahilcin ba kamar zai numfashi ne shi sa hadisi ana karanta hadisi sai wani ya zaga ya je gidan radio shi kuma yana ta zaki dun ya ka ci gaza ne wanda dun ya ka ci ta zaki me mu kuma sauran ke san ce me kake cewa ka zo ka yi wani abu kankani ka ce kana da lada annabawa guda 60 ba garin nawa yake neman wannan alfarma kuma an yada annabawan fa akwai manzo Allah cikin fa cikin fa shugaban talikai wanda an fasa masa kai an ciwo masa akoyi jini na zuba shi da yaje ya ji lauhi mafuz ana rubuta alkalami shi ya kawo maka jini amma akwai abin da kai zaka karanta ladan ka kanin ka a kanin ka abin nan annabawa guda Kuma man yadda ya zaka yi da wadannan mutane kuma kana faɗa bai ma zai tsawon ka ba ina ma faɗa don me ka gaya masa wani na yana da musuwan da akwai tabarin kan kasar to ka eh, ba nan da fitar biyu na karatu ba hankali na magan ka barin sayar mana ko na karfi shi a sayar sai wurin da zan sayar maka zagaya ka zo ka sayar ana kawai ka yi mangana shi ka ci baka da a rikin hankali muke mangana kuma ta mana na karatu ba bismillah ba salamu alaikum kawai ka yi mangana sama haka ba haka ake yi ne kai salimi don ana ana ana ana ana izala ba ladabi ku yi hankali ba wani abin na jini za a yi daga gaske kuma da wani mutum ba salama ba komai kawai ka kasa mutum haka yake cewa haddasana yahya haddasana waqi an amash an abi duha ko ba mu wannan ba an masruq an khabab قال كنت رجلا كينا وكان لي على عاصي بن وائل ina da ina da ina ya ce ina da bashi an musa fa ataitu ataqaddahu ina sai biya ni fa qala li la aqdiyaka hatta takfur bi muhammad ni dai ba zan biya ka ba shi ka ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال قلت لن أكفر بي حتى تموت ثم تبعث ni dai ba zan kafirta manzo Allah ba hatta har ka mutu kuma shan raya ka kala wa inni mabus min ba'd maut shin ni za ta shi ni bayan na mutu to in dai haka ne fa sofa akdika in dai na mutu to nan gaba zan yi mazan biya ka idza raja'tu ila mali wa waladi in dai na je lahira kudi na da na sun rubu na shin biya haka kala fa nazara afara ita lazi kafara bi ayatina an ta ka cewa Allah ki cika ba labari ba zan wanda ya kafarta da ayyina wa kala ila uti anna malan wa waladan na mutu za a dawo mana da dukiyar ƴaƴana shi ne ki masa tamboyi asfar arbai shin ya leka ne gangaibi a boye zahira haka za a masa am ittakhadha inda rahmana ahdan ko Allah ya masa alkawari cewa bayan ya mutu za a kai masa ƴaƴansa da dukiyarsa a can lahira kalla Allah ce ba haka ba ne sanaktu ma ya kula abin da yake fada na magana banza wufin zan rubuta wani mudu lahu min azab maddan shi mu mika shi zuwa azaba Allah mikawa wani risu shi mu gaje shi a ban kasa ƴaƴan da dukiyar waka kuma ka yi ƴaƴan shi da aka shiga suka zo suka zama rundunar musulmi su ya amur bin as ƴaƴan suka zama rundunar sojoji manzana masu kare qur'an da manzana zuciyar kuma suka gada suka yi amfani a jini shi su ana kyau na riko shi kuma ka koyi shi aka yi wuta shi a wuta ba shi ke nan ba wannan riko waɗannan matasan da yake ji da su shaida kaskar musulunta kuma dukiyar da yake rini shi kuma ka aiki a musulunci shi na nake mun zamu gada abu shi sannan mamaki masu kudin mu tabi mu ce gina gidaje shi ka ce daga ajanna ka doko shi aiki da manyan manyan motoci masu kafa jiwa da masu numfashi kuma history baka ana turanci da ya hausa biya na zazare ibir yara duk yaran su zama ya'yan ajiya ta abin da suka fara taka motar su je su taka mutane ba zakka ba tarbiyya ba kuma ya tara kudin ya aji ina mutuwa ko jarin da ne ke ba san ta tara shi aji haka za a dauko kafani ba iya sakawa ma ba mafi yawa ba ba ya gaddaure shi kamar ici na kawai ba san wani malami ba sha to shi maka hanci ma da daure ba a dauko ni kafana rufe shi a maje shi kamar ici dan burge shi da tura shi can burin burin a zuwa a dawo mun zo ba ko jarin da shi suna ba kai kuma kana can ana ma tambayoyi mutum ka tashi ka duba al'umma mai kama al'umma manzo Allah in ilimi kake da shi su karu in zuciya ne su karu in hikima ne su karu kai kanka ranar da aka daga ka za a tafi da kai a cikin makara shi ka gan duk kowa suna kuka an rasa mutum to wannan kuka zai sa malai kuma su yi maka lalai a cikin aljanna wannan shi ne amma mutum ga ruwan siya ga bakin ciki ta na ji wani mutum ne aka kawo mu kukansa shekarun jiya nan ya ce yarinya ne ta ce tana son mutum shi ya ce shi ba za a aura ma yarinya ba a aura ma wanda shi yarinya ke so ba yarinya tana kuka ya ce ki yi kuka ki nanti kamar kasa ba za a aura ma ba an ce wai zai sha magani ya ce ki je ta mutu kuma shi ne yanzu ina kasuwancin kudin ya yi yawa shi ce a shi cinye lokacin da ya zo daidai shi ta ci gaba baya so kudi karo har ya mutu wani ki gada ina suna ma isa cikin firin sha dauki kundin a ba mata sha dafa masa lissafi shi ci ne kundu da hanji inda muke ci lokaci shi mata za su yi na tsaye na ci shi ba gundi sai ci wannan na mace kundu Dan ne ke sai masa buhur ke ce ba ba zan ma buhur amma kanin ka shirkikin ka zan jawo masa ya ce inda za ka jawo masa ne an fasa ga kai yaro ya ce ni zan je ce wallahi ma dama za ka jawo masa amma kullum ina zuwa shirkikin zai turku zai gani amma ya ce wallahi inda za zaka jawo masa an fasa haka kai wannan zuwa halitta ne haka ne kashi don mai aka yi haka ba za a yi ba yake cewa Allah ce ma ya kuwa ya ci na sardan shi zo shi kadai shi kadai kagen muna na kowa tafiya shi kadai zai yi ko ya ce aka yi mana an dauki kowa kai kida za a birne ka in kaburinka za ma tamboyi babu suratu bah taha to an fassara daban-daban wannan alhamdulillah wannan kalma alhamdulillah wasu da ba wai su sun ce sura ne kamar yadda alfulami wai suka ce kalmat ne da wasu jama'a wanda suke kasan iraq ana kira ba su suna amfani ne an daganta shi saboda yaren su ne su waɗannan mutane iraq ana kirba fa'i su masu noma ne in suka ce sah mai mana kai mutum ya rage yaren su ne arabiya su wannan yaren yaren mutane ne wani su larabawa da kasan iraq masu noma su yaren su suka ce sah mana kai mutum dan adam waiwai a nan to wayansu kuma sun ce sahan nafa suna ne da sunayen Allah dai gashi dai wayansu kuma ce a'a wannan duk yadda aka yi dai taha dai Allah a alam bi muradi kuma kuma sun ce taha a yare ne wanda aka yi lokacin da annan Musa Allah ne ya ce samun samu nutsuwa duk wannan kalmomi ne lokacin da Allah ya ya ce yana sai ganin allah bayan allah ya masa ya gani ya firkita ya mutu shan ya ce ba ma'ana ka samu musuwa to duk wannan fada ne kalmar sa al'allahu a bi muradi ko amma da shi kalmomin kamar al-fulani kare ibn jubair wa ya ce bi nabatiyatin baha nabatiyatu baha nabatiya bi ma'anan jama'a wanda ake kira nabatiya su ne wasu kabilu ne daga kasan iraq ana kira na bafiya kama ce kasan sokoto yaren su na bafiya to wannan sun ya ce wabahar kalma na bafiya kabila ce faha suna nufi ya rajulu kai mutum wa kala mujahid alka sana'a alka na jefe abin na sandanka sana ma'ana aikatawa yayin da Allah yake ya Musa in ma an turaka wa in ma an na kuna awal man alka alka mana sana'a ma'ana ka aikata aikata wannan jife yukaru ana ce kullu ma lam yamtiku duk mutum da ba zai iya furci ba bi harfi aw fihi kuma ta da harfi to ana kira tam tam eh, Eh, tamtamatu tamtamatu shine wanda ya mai ina ana kira tamtamatu ko fafa'u tamtama mutum da yake ina lokacin da annan musa yake nuna cewa ni ka hada ni da dan wana saboda don afa yake wa hulul uqdati min lisani to ukda shi ake sa fassara na ake tamtamatu aw fa'atu in ka ga bararabe ce fa'fa ma'ana mutum mai ina wanda ya tashi magana fa fasfasfasfasfa ko ta shi ne tamtamatu ma'ana ana nishi mai inna sahiya shi ne uku datu lisani wanda mafi yawa yan siyasa yanzu sun shiga radio freedom sun lalama eh, alama uku datu lisani uku kawai zai rina hankali mu eh, eh, suna yawan yin kalmomin na ce ya ilahi ana sa ya kirya kenan shafi ya ilahi Oh, Allah ya jarabe mu yake cewa azri zahari bi mana haruna akhi ashdud bihi azri ya ka doko haruna ya taimake ni karfafa ni don mu yi dawa wajen da yake la taftaru ala Allah kazwan fayastamini ne fayashitakum ma'ana ihalaka da ku da azabansa ina fata an gane shine fayasitakum yuhlikakum zai halaka da ku wajen cewa ya zamu bi tarikatun musla yanda firauna suke ce sun zo ne don su tafiyar da addinin ku da kuka dogara addini kyau addini musla ke na addini mai kyau musla shine malaki cewa tanisun ammasal musla ma'anan mafi kyau nan tanis ne da ake ammasal za a kawo maku addini wanda bai kai naku kyau ba yukalu bi dinikum ana cewa musla din addinin ku yukalu khuz mutla doki hanya mafi kyau khuz amsar ko doki hanya misali mai kyau thumma itu saffan wajen da aifa ajma'u kai da kun thumma itu saffan shine ki tasaffa nan yukalu hal ataita saffan har kun zo saffan al-yawm a zo da mutane kasancewa sun kasance wannan fir'auna yake cewa fa ajma'u kaidakum thumma aitu menene saffa menene saffa anan wurin ku zo tare da makice makircen ku ku zo alhali kuna haɗe kun tattaru saffa mana a haɗe ku zama masu a haɗe kuwa baki ɗaya ya gurgudu yani musalla alladhi yusalli fi ku haɗu wuri ɗaya wanda musalla ba ana nufi sallah ba ku tattara wuri ɗaya na kar wani su fir'auna ba sallah yake ba ku jasa فأوجس في نفسه خيفة موسى أزمرت يأتي فأوجس فأوجس هنا في قومك نهوي يأتي أزمر خوفا يا بوي سورون أزوجيسا بسوش كراربا شيني فذهبت واو an fassara aujasa ne shine azmara khaufa aujasa sururun da yake zuciya mutum bai bayyana shi ba shine shine aujasa aujasa ya boye tsoron to shi na so yi fassara maka kalman audasa fa zahabat alwawu min khifa shi ya ciro wannan wawu a can shi ya tsaye shi khifatan ina fatan gane audasa shi ya ce fa audasa shi ya mai shi alwawu min khifatan ina fatan gane shi ya mai wannan ha ya mai wannan jin ya mai shi ha ya mai wawu kuma ya shi ya ce khifatan bi kasratil sha shaka kasra wannan kha na fata gani shine kifa tsoro fa wajen su fi nafsi fata ina fata gani khawfa ne ke sai nuna maka shi hafa ya hafu akwai alif baiti wanda ake haufu shaka mai da wannan wawu ya shi na aka mai da shi ta kuma aka ce haifatun don aslan kalman hafa musa shaka ciro wannan alfi ko haufu aslan shaka mai da wannan wawon da ke cikin haufu aka mai da shi ya aka ce haifa na fata ta gane karatu shi yake fi gizu'in fi gizu'in ya fi kalmar fi bai amfani ma'ana ala ne ba ciki ba ne kalmar fi gizu'i ba ala ba mana ai ala gizu'i a kan ice dabino ko fitirin dabino ba ciki ba a kansa ne saboda kalmar fi ina cin gado ala kun gane ko me kini nufi a a ban yadda ba wa zai fassara ma abin da ke sai kenan a eh, fi zo'in shi ke ala shi harfin o an kawuta ne eh. harfin fi ikan shi ikan yi daidai da harfi ala to ka daina su irin su ba ba kawai iska to wa yake zai fasara mana tom mm. ya ke nufi ma haka su ba ki kai ne kake so eh na gani na ka me yake sa ce ya ma inda ba cikin ku kira za a fasu ba a su ba a saman shi ai ne ya ce bai su su ne ne to wannan shi ne ba ci ba za a ce fi za a sa ba a'a rasa ya sa kan zai shi na abin da ke mai nufi haka shi cewa mana alka ko ba haka ba ne wajen da yake fama hatbuka ya samiri wanda lokacin da Allah ke cewa nan mu sai tambaye shi mu samiri cewa me me sha'anin ka me yasa yi wannan abuwan shi ne yake cewa hatbuka nan ina ba baluka me ya same ka me tunanin ka kai sa ka yi wannan aiki, ba ka ce samiru mai hutu ka ba a ana nufi me ya same ka ka kikir wannan abubuwa nisatan wajen jikifar zahaba fa inna laka fil hayati an taqula la misasa yace nisasan masdari ne masahu nisasan ya ce za ka tafi tafiya ka ringe fara duk rancin da za ka yi za ka ringe ce la nisasa kina ce hannu zai jarbe ka da wannan kalmomi ina fatan gane wajen da kuma da na hu ina fatan gane lanna harkar na hukumar lanna sifannahu fil na nasfan za mu kada shi a kone shi daga wannan na kada shi a cikin ceku shi da na naziriyan nahu zan kada shi a lokacin iska iska ya tafi da shi qa'an wajen da yake ce fa yazra a qa'an safsafa qa'an ban kasa da yake a miƙe ba ba dutse ba komai kasa da yake a kwance a miƙe wanda in kana tsaya nan wanda ke gabas da ga shafi kira ƙa'an. mana ya aluhu ma'an ina nufi fa yazra a qa'an musaffafan bi za a bari wannan da aka tafi in sai a kan ruwa yadda yana kan wanka kalbace kun ka kai shi ka ga iya idon ka to abin da yake saman nan ina jin kamar daidai kasa na kwanci in ka duba ce kushi a gan shi a ke ba wanda ya fi wani haka wajen da ba lokacin ba kun fashi a gan shi a ni kai tsakiya ka shiga ciki a kwance yake to abubuwan da aka zuba a ciki a ga yana saman sa shine ya aluma wanda ake kan abin nan wanda yake ce fa yadra qa'an safsafan sha zubar da shi abin shi zamana yana samansa shi ce wa safsafan mustawiya min al'ardi a kalmar safsafa aslan shi ne kasar da yake a miƙe shi na ke cewa an kone shi an zubar da shi za a gan shi haka ne abin yana saman ruwan kamar yadda yake na fasar da Thank yake cewa wakar mujahid auzaran askaran auzaran laifi mutane mana askaran nauyinsu walakin na hamalna auzara min zinatul kaumi auzara mun doki nauyi mutane a kayan adonsu da muka aro na gidan fir'auna shi muka dauka auzara nan bi mana hamalna auzara min zinatul kaumi zinatul kaumi aro kayan gwalagwalai shi ne ke cewa min zina tilkaumi huli shi ne ado allazi ya kayan gwalagwale da abin nan azurfa da gwal alladhi istaru min ali fir'auna wanda suka karba a wajen eh, bani isra'ila suka aro a wajen mutanen fir'auna bayan sun yi su bayan sun karba shi suka allah ya ba su umarni su birgirin to wannan kayan yana annunsu ma'ana wannan kayan mutanen bani isra'ila sun aruna a wajen jama'an fir'auna to lokacin da fir'auna ke su kashe su sai suka tafi da wannan kayan ba su marma kayan masu su ba to da wannan samiro kuma nan narke wannan walagunin ya yi gunki da su faka zafna ha na ha shi muka jefa su wajen da ci eh, faka zafna ha faka zarka alkan samiro shi muka jefa ya ci fa'alkaina ha ma'ana samun ya doki wannan gwargwarin narke shi ya maɗe shi dabba ya yi ado da su alka sana bi ma'ana ya aikata shi sami yau kenan kalma alka bi ma'ana ba wai jifawa ba na nan wurin ma'anan alka a wajen sami wajen da yake faka zafna ha faka zalika alka sami kalma alka sami yau ba wai jifawa ba ne a'a ya aikata ya gina dabba kalma alka ba jifawa ba ne samiru shi aikata dabba ya gina dabba ya shi ne alka ya doki gwaragwaran ya hada shi da tabo ya gina dabba kama abin yana gungun na alka bi ma'ana ya gina fanasiya musa wajen da ke haza ilahakun wa ilahu musa fanasiya afala ya rauna an la yarja ilaihi kaulan wa huwa yaquluna akhta rab la yarja ilaihi kaulan suna cewa ai da zai sake koma nan musa wanda ya kuskure wannan faɗan nasu da na kafirci la yarja ilaihim kaulan ma'ana da za sake koma ayi mangana kan ijir wannan karman dabban na dan marakin ba wannan lokacin da samiru ya ya riga ya gina masu wannan dabba ya ta masu ce ce haza ilahukum wannan shine ubangiku wa ilah musa shine abin nan ubangiji na musa nasiya afala ya rauna allah ya rija ilayhi musa sun manta ba su manta ba su tuna cewa nan gaba nan musa zai koma gare su suka faɗa wannan kawai na shi na bin ke kyanan ya kuru na hu suna cewa ya san da manta ba ya na fana sai musa hu ya min akhta haisu lam yukhbiruhu shi sami da ke cewa ai ya na su masu bota gunki na sami samiru sun ce akhta rab na ma'ana akhta musa musa ya kuskura da ubangiji sa ga ubangiji da samiri ya gina nan shine ubangijin mu kuna gane karatun kuwa fanasiya musa abin da samiru mutane samiru suke so su ce musa a nan musa ya manta hum suna cewa ya kuluna wannan ma na fanasiya musa hum su mutane samiru sun ce ya kuluna suna cewa akhta rabba nan musa ya kuskura ne ya je ganawa da ubangiji ga ubangiji ma tsaye wanda aka gina mana ya taba dibo su wani abin na gasu a nan wanda samiru ya gina shi fa a sa musa ko ko fa na siya musa musa fa na siya nan suna ce a nan musa ya kuskure na siya nan ma na kuskure ne don me ya bari ubangijin da samiru ya gina ya je wani ubangiji shi ne fa na siya musa bi ma na akhta rabba bai mu ubangijin hakikan ba mutanen da samiru ya rina hankalinsu su ce fada ma nan musa haka shi na laiki cewa la'ayar ji usuje sun ce la'ayar ji ilahim kaula ma'anan ba ta sa nan suna so a nan musa zai sake wa dai a kan zancen marakin shi zai zai koya masa hankali amma ta su fana ce a musa na sun ce a musa ai kuskure ya yi a nan musa kuskure ya yi lokacin da shi a nan musa ya je gana da ubangi samiri ya samu damar shi ya gina dan maraki shi ne fa alka samiri samiri fa alka ba gefe ban gina wani dan maraki ne da auzaran nasu, gwalagwalen mutanen da aka karbo gidan fir'auna shi ya gina musu shi yake wannan shine ubangiji shi suka ce eh lalle ne Musa anan Musa fusko yayi ya je wajen ubangiji ga nan shine abin da yake rafana shi ma na akhta wajen ce hamsa bi mana wa hasha'at al-aswatu rahman fala tamsma'u ila hamsa tashin kiyama ke shi hamsa shi ne hisul aqdam yayin da kana jin tafiya ne ka don mutane kana jin kafafuwan su shi ake kira menene amsa shine hisul akdam yadda kake shi sauci na takawa yace a a'ama wajen da yake kara rabbi lima hashartani a'ama wa kuntu menene basira alhujjati dalili na na kasance da ni ba haka nake ba kada kun kuntu basiran na kasance mai ido ne dalili na don mene a nan duniya kama da ni na da ido an tashi ranar tashin ciyama na zama makawo aikin ka yasa ka zama makawo to dan Allah yanzu ka tashi ciyama wannan rigimar da ake ji ka tashi makawo to da me zaka ji ka tashi ciyama duk abin da ake kai makawo ya an gama da kai duk ba nan da kake shekarun da ji ana gudu ba za ka iya gudu ba ana lissafi ke baka ake ba an za baka littafi shi dai mala'iku su kama hannunka su sai daga nan su shi baya makaho to akwai aikin da tashin kiyama ke zaka ka tashi makaho daga kaburi kuma ba wanda zai yi sandan kacin azana ba sandan shi ne dan adam zai ce lima hasharta ni am ya ubangi don mai ka tashe ni na kasance duniyar na gani وقال ابن عيينة أمثالهم طريق بمعنى وجن لكتي إذ يقول أمثالهم طريقا yake cewa lokacin da yake cewa amsarin kan ranar wanda yake cewa su ne mafi kyau hanya bi mana adalhu wani mafi hanya abdalhu kenan wajen da yake cewa yanzu ya kula amsarin tarika ina ka sallata hadaman eh ni na wai na gaba shi ku yi hankuri na wai na gaba ka ji gaba sun eh za a hadu a can wakala wakala yabu yana amsaluhum bi ma'ana tariqatan hanya mafi kyau mafi hanya wajen da yake cewa ta izi ya kura amsaluhum tariqatan kare ibn abbas habaman wajen da yake fala ya khafu zulman wala hadaman ya ce wanda bai cutar da ju layin wanda bai yi cuta ba har wannan cutar zai rage masa aiki na gari shi ne ke nufi ma'ana in ba ka yi aikin zalunci ba fayu ban har irige min hasana shi aikin alherinsa layin zam karka yi zalunci fayu ban shi rage min hasana shi aikin alherinka ranar tashin jama shi kalmar adam shi ne asnan ice ne wanda yake konewa amma nan layi zam karka cutarwa fayu zan rage min hasanati shi aikin alherinka fala ya hafu dulman wala hadama na fatan gani ya ce wanda yake tashin ciyaman bai yi baya jin tsoro ya fice wani ko kuma baya nufi ba shi tunanin cewa za a rage masa aiki hadama ma na ragewa yan kusu kuna gana ko me yake cewa ne ayoyin ake fassara muku ba shi wanda yake wurin da bai kuta qur'ani na ana hada da kalmomi kuna gani amma wanda bai bai ma san koyi na muke ba ayoyi na ake nake ake gaya muku a ciki ba can ya ce fala ya khafu zurman wala hadaman mike nufi haka tashin kiyama fala ya khafu baya jin tsoro zalunci baya tsoron rage aikinsa to shi ne yake fassara maka alhadama a nan la yi zamu fa la yi zamu bai ma yin zalunci ba fa yi min hasanatihi har a rage masa aikin hasanatinsa shi sa tashin kiyama fala ya khafu baya jin tsoron zalunci ya taba yi kuma baya tsoro za a rage masa aikinsa shi abin da ke son ce da kuwa ne eh in ce ka koma ayan ba eh mm. shi yake iwajen mana la tarafiya iwajen ba za a gani wani a karkace iwajen wajiyan ba za a gani shi a karkace abin da ya karkace yana kiran iwajen ma'ana ba a same shi shi yake wajiyan ba ma'ana ba za a gan shi kamar kasa wani ya noke wani ya ruwa wani ya yi kasa wani ya tashi an ce iwa jabu mu kin gina amma waji a na ci kamar kware ne wani ya yi tudu wani ya kasa ya ce ba wannan shi ne ke zai fasara maka amma iwa da ya kamata fasara maka kamar ice da bai karkato ba ina sai gaya maka kalmar iwa jami shi ya mada shi kamar kware wanda akwai tudu akwai rami la tarafiya iwa jami wala wala menene wala anta mana radiyatan ko la tara fi a wajen wala amta mana radiyatan ba za a gani wani karkatawa ko ka gani wani wani tudu ba kalmacin wannan shi radiyatan wani tudu ko ni abin nan kasa wala amta kenan ba abin karkata ba abin kuma wani rami ko wani shukuku wani sage-sage amta mana shukuku fil ard a ga wani abu ya tsage hanya yake da za a ga shi a yake yake duk wanda yana fassara maka ne abin da ake la'i wajen abin da ba karkata ke ana yawan yi cewa la'i wajen hanyar A ba ka samu tudu aka samu kore aka samu tudu to shi ake amta mana wanda rami ne kuma tudu na can shi an samu kewa da kira an samu karkata kenan wannan fahimta bai fara fa na ganin shuru kuke yi ya rikice fa? eh? to sai an ji naka me baka gani shi ka eh iwa jami'a ke nufi kakata kan mai da yake lata lafiya a wajen aslam ya ke nufi a addinin musulunci ake magana ayan ya yake ne ita eh ai shi kana kana da me aya yake a sunan eh. eh. kaga zancen kasa ne ke kasa ake kace addinin Allah shi wanda ya haka ce Qur'an zai ringe jin ba haka furki Qur'an ana ta tafiya to kai kuma wala amta me ake nufi me ke nufi wannan tafsir me ne wannan Hmm. ina nufi wannan ma'anan duk tafsir menene ne iwajen ne shi na abin ke rajiya <laughs> ce ba rajiya ta ba to rajiya ne kware da tudu wanda mun hafi shi ne rajiya wannan duk tafsir kalmomi ke gaya maka nan kalmomin da suke cikin suratun fatiha hmm. halarta wa mara an kawo na an kawo mara su fara mutum ne ke kuma da wani da sa ran gobe jama baya tunanin ya yi zalunci kuma wani abu ya zama hmm. can kuma eh, can kuma eh, can kuma an kawo na su fara mutum ne da wanda zai waye da riga na gobe jama ya kasu makamu hmm. to shi wanda shi kuma wani yan aiki ya aikata halar da riga na gobe jama ne kama mutunci kuma ga sha wanda lalata hawaye da duk wani saboda aikin da ya aikata hmm. ka bin kowane aiki da abin da zaka samu mai cin haram mai cin kudin marayu shi zai tashi kabar da zai ya tashi ba ka san da kwai dan ko eh magana Allah yana da rabbi ni ya mm. eh Allah ya kazalika ka gane zance ai shi da ake kai shi sannu sannu mm. sai fide ne ko kafara sun fi aya na ina ciki ya mutum da ya kafirta aya shi ya so sara ma wanda ya kan girma aya an ne zai tashi wanda ya ki ayan Allah kamar yadda Asi ya yi wancan zai ya tashi makawo ya ce duniyan na gani kafirci shi na asila mutum za a tashi ko yana tashi amma zai tashi baya gani mai cin kuɗin marayu ko musulmi ne to kullum mu akwai an dashe mu to za a sa wuta kore mu da wajen da ana iso mu tsaya to mutum da yake cin haram shi zai tashi ne kafansa da zai iya tashi a tsaye ba ana gursha in ta taka shi ba damin tashi a tsaye kafin ma ba zai iya tashi ba kamar yadda ɗan tsakon cikin ita cikin kwai ba iya fita shi kafansa yi dam ba iya tashi saboda ce haram wanda wannan yan uwan mu sun mabi shi ado a doki kudin al'umma ya bata to wannan shirin ana gudu duba wannan al'umma ta ta kaka wuce wannan mai yin ka ana gudu kai kana kwance daga nan wutar zai fara lalasa ka su masu cin haram wanda suke kwashin zuciya al'umma su yi aure su sai gidaje a je kudin ingila kuma daga karshen rayuwarsu hawan gini same su da cutan sukari na najeriya mun ba shi da wani ma'ana ma mutum zai ta kudi da yake fi hankalinsa cin haram zai tashi cikin kuma wai haka idonsa kuma ya zama kamar abin nan wannan wannan wuri a gan shi duk baki da ya a ciki baya ya gai sosai mai cin haram kowane mutum da yadda zai tashi tashin kiyama mai kiba da zaka shi kuma kafin wannan kwanakin da za a yi shekara dubu hamsin sha ba shi dama a fito da shi fili ana da yana cikin wannan wahala inda dabbobi ne baya fito da shi sha sa dabba inda da kuma ne ke da su baya ba da zakan sha mai da shi wuri hanzar da ba kowa kuma su zama kamar yi su zo suna tattaka kafin na iri kafin a za a yi lissafi inda dukiya ne kuma sha mai da dukiyan ruhu wannan kudin kwanda a mai da shi wuta ana masa lalat wannan lokacin ba a yi lissafi ba shekara dubu hamsin yana ciki ana masa lalace ko ta ina a tsaye in kuma dabbobi ne kananan dabbobi ne sha mada shi mai kaho sha fito da kai shirin bin zuwa ina tsuka tana ta ihu za ta yi har shekara dubu hamsin ba ce mako daga baya she a ma lissafi in kayi abin kirki sha shiga daga jannan wanda shi ka dubu hamsin ana tsaye tsirara to kai ana maka zaba da a fito da kawan jeji ta taimaka zaba kafin ma a baka littafi ko dan aljanna ko wuta tsayawa a kowane daga tashin suka bari sun fara azaba ke masu cin haram kafirai za su tashi da makafi da irin su shi sa mai kiran sallah daga Allah gaske ke yi shi tashin kiyama shi wuyan ilmi ke mai abin da ake yana kallo kuma aljanna zai shiga mai kiran sallah da muke renawa kagin a nan kagin mutum na kira sannan shi ne kuma bayar da kuma shi a ce talauci mai yake shi to ladani ya fi liman ma ta siya ma shi zai gan komi ina ga abin da ake kuma a janar zai shiga ya abin kirki ba kira da idan la ba in wani ba sa tambaya ba da zuciyar manzawo ai mutum na karanta kafin a kafin shekarar dubu hamsin zamu yi a tsaye wannan shekarar dubu hamsin in ba ka bari zaka inda dai dukiya ne ga abin da za a rage maka in kudi ne za a rage maka lalata in dai shanu ne ba ka bayarwa sha mai da su da kahunsu kahun ma ba zai ba zama murdani ba haka wanda yake dana ije gudun shi sosai ka kada kai ka sake tashi sake zuwa haka za a taimaka kana ta yi ihu har shiga dubu hamsin ba wanda ke wai ke kallon gama to da kai wani kasa can ana taimaka Allah ba kuma wanda ya ci kano yadda ake cin kudin dan wanka ya mutu ka kwashi matarsa ka aura ka dauki dukiya ka ɗan ne can kuma zaka tashi a kumbure ya kasuwa so da karbu kayan mutane ta da shi boye kudin ita yaudari dan wansa ina tijara da kudin dan wansa ina cin haram ice da yaransa haram ci kansa haram ya dinga yaudari yaransa kadai dan wansa shi zama mai arziki ce ta ce can gashi nake mangana barawa da yan fashi wanda amma da shi ado ba sa karanta Allah yana da uslubi na azaba wannan ba ba tambaya ba a tsaye a tsaye ke na sakarin duniya an sashi a tsaye wani zai tashi ya makawo duk abin da ake shan biya masa ina ji ne amma baya gani shi ya fi hadari an ce ku gudu ba ka gani to kowane mutum da aikin da zai zai same shi a lahira shi mu duba abin da muke gani zai shafai ka shi ka daina muna kallon na arna ne akwai laifin nan mu ma masu cin haram mafi yawa a cikin mu wanda yake ci sabon halal Allah kawai ne sani wani ya gaya mu almajirin mu ne kuma ya ce wallahi da talauke da mai shi ya ce wallahi malam ba zan ta ba amma duk kudin da ya biyu ka an cin ne zai ya gaya mu wannan magana shi sama yana sama abin burgewa ne wallahi gara ka ci tafasa ka duk ka dafa ka ci ya fi maka ci kudin mutane ba da daidai ba wallahi tafasan da kake gani ka dafa kaci yi wannan wani ya ce sanu'idu ta hal'ula shine ta hal'ula zan mai da shi halin da yake cin farko hayyansa na farko wajen da ke ina fi zara ga ayatil uli nuha nuha bi mana tuka amma asan nuha ne hankali nuha bi mana hankali ilimi fahimta kuma ana ce don danka bi ma'ana wa man da an zikiri fa inna lahu don danka kunci wallahi wannan ayan billahi lazin aike ta ne a duniya kunci da kuke magana shi kunji je kasan ture da wanda sun ci Allah da kasashen larabawa ga dukiya ban daki wani mashi kafanta gidaje shi ka ce aljanna amma wallahi ba ta jin daɗin zuciya ko in boku da za a ga mutum da gida da abuja amma kullum a cikin bakin ciki ce za a kai shekara bai farin ciki sau daya ba ko me za ka gan shi amma da ya ciro hukun zuciya ba dama yi farin ciki saboda mai baya zikiri baya allah baya alheri ya sa hakuri na zaune cewa karanta da bakin ciki ga in ka duba matan da rika ce yan tsana da motoci da dukiya da bankuna daban-daban amma abin da zai masa shi cikin zuciya shi ne wannan Allah yake fara a ga maka kwata na zan yi tawafi a haram shi na ga wani tsoho yana zaune haka yana haka da yake dawo ce shi ta hasi eh, mai kake da shi kake kake kare na ce ba ban da kake shi sai su ne da shi kake ka gane bankuna ya eh, kamfanin ka ji da tunawa amma ni ban zo harami ba nan ba na samu sakewa ku tambaye masu dukiya ku tambaye masu neman duniya wanda bakin ciki na tare da shi yasa kake gan turai ana kikiro wasa din yin da za a yi a samu hutun zuciya sun bai hanya sai ga mutum ya gudu mota ikone da mota da wani wasa ayi bola cikin a saki dabba a je huye kai ka biya ka sa hannu dabba ya zo shanu yadda muke manga lahira na daga nan duniya turawa suna yi so da hanci sai kurde kurde kai ka biya kudin duk wanda suna neman wasu neman maharaja ne mutum zuciya kwal an cikin kwal daban-daban da ya tsalle a tashi a kubu ai duk an yi aikin na ci abinci ba abin da za a yi za a je a yi aiki a tara kudin kuma an zo aiki ta kuma ya za a yi abin da sa kuke samun nutsuwa ka fita daga aikin ka zo ko wanda zage ka gida ka dauki ka dauko ko an ka zo masallaci ka ka samu nutsuwa kana tare da yan uwa kuna da su su kuma ya zo gida in ma telebijin ko kuma matansa kuma ya zai gaji dole tura biya da kwaya ko ya je wajen ba ko ya rike kaka ce ha ina neman wajen kuma zuci wallahi nan muna da su da masu kudin wajen masu kudin ne masu mulkin tun da baya ta ba alheri baya yi shi na na ke ce bayan kan rayuwa kunce idan bayan yi daɗi a rayuwa kullum a cikin tashi hankali a wasu kwaya suke sha su yi bacci lafiyar sakalo Allah ya raba kowa da ragonsa wallahi shi ka fita wuraren da ake da dukiya ga titina ga komai an laimi kamar su sai gani kuma da ciro suna cikin azama da kake gan mu kuma ya bar mu talauce a nan mu kuma a nisai muke muna so jiya wallahi wata na shekara sayin da zaka yi dukiya da a gandun da inda kana neman duniya to ka shiga wannan ta mai masu neman duniya za a gani hawa bi ma'ana umman yi halila alaihi gadabi fakad hawa ko shi fassara shaki neman ma'ana shine halaka mai mai rashin rabo ma'ana za a halakar da shi na cikin wuta wani na mai zari la alaihi biyu fa da hawa wanda hushi ne tabbata a gare shi ya zama shaki kalmata hawa nan ba karkata ban hawa mana shaki zai samu ne hushi ne tabbata a gare shi mukaddasu shine innaka bil mukaddasu tuwa shi ce wuri ne mubarak mai albarka huwa ismu wadi wani suna ne dutse ne da wani kware mai albarka bi milki na bi na karu ma akhlafana maw'ida na bi milkina shine makanan siwa safu bainan wanda yake tsakankanin su la na nahnu wala anta makanan siwa wanda zai zama tsakanin makana bainahum taswiya fi shine sikiyar mu ya batan bi mana ya bisan fadribu lahum tariqan fi bahri ya bisan ya bisan wanda dai bushe shi ne ba uwa ba tabo na fata kuna gane karatun ne na ganin kai mai harkar kawai saurari kake bakare to ike cewa an lakadari alama wa'idi sun majitu an lakadari ya musa mu zo gurgudu akan alkawar mawa'idi wala tanya fi zikiri la tadafu karka kasance ka kasa yin zikiri ka ambace zikiri ka ambaci ni Allah lokacin da yake wala tanya fi zikiri kun kunjojin fir'auna ku je ku ambata masa abin da na tura maka karku kasa karku kasa karku zama masu futura ma'ana masu kasa yi ku ci gaba da ambatona ma'ana ku ci gaba da abin da na tura muku ka ci fada masa babu kawalihi wasu na su yi ya ce na zabe ka na kibanta ka da nubuwa ni na zabe ka cikin bani adam na tura ka ke ne na fi shuta ka nubuwa ba abu ne da ana nema da karfin siya da ibada ba za ne ga Allah ba da ikon ka ba ba da ibada ka Allah ne ke zaɓi wanda za ka falla yi cin ma ya sha. Wa haddasa Sautu Ibn Muhammad, haddasa na Mahadi Ibn Naimun, haddasa na Muhammad Ibn Sirin, an abi Huraira ta rajiyar lawa an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal ittaka Adam Musa a can sama. Fakara Musa li Adam, shi anan Musa ya fi da annabi Adam. an tallazi a shikaitar na kai ka samu da suka yi rashin rabo wa har yadda hun ka su turi su a janna ka gashi muna cikin an zaba kala lahu adam sha adam ya ce shi an tallazi tafakan shi shine tafakan da ya kawo can sama kai na Allah ya zabe ka bi risalati da risalansa na kuma ya zabe ka kai a nan yi magana da kai wa anzala alayka taura shi ya turo muku taura kala na'am shi nan musa ce na kala sha bi adam ya ce fa ta ha ba alayya kaba an ya ne kuma kaga a cikin tauran an rubuta zan ci wannan ikin kafin a hajji ne ba san da wannan ce eh kala ya ce to wannan shi ya same ni eh kana magana ka ka fara taura da ba ka duba cewa annabi adam zai ci kafin hajji ne ba shi na kake zargi na ta hajji adam musa ya ce shi annabba adam ya ringe da annan musa abin da da dalili waliyammu kalmati yammu loga arabiya shi ne bahar shi ne teku teku me yake cewa a ba ke tuba teku ruwa to me yake cewa teku babu kawali wa auhaina ila musa an asiri ibadi fadrib lahum tariqan fi bahri yabasan la takhafu darakan wa la tukhsha ko la takhsha fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fa ghashiyahum min al-yam ma ghashiyahum wa adalla fir'aun qawmuhu wa ma hada da kiyaye Allah yake cewa haina ila Musa muka yi wahayi zuwa nan Musa muka ba shi umarni an bi ibadi ka tafi da bayana wani suka imani da kai su ta tafiya na dare kuma kun je wajen tekun nan fadir bulahun tarikan ka nemo masa hanya fi bahar a cikin tekun ya fasan za a gan shi in ka buga sandan ka za a gan hanya za ka sallaka ba tare da ruwa ba ba tabo ba wa in ka buga cikin tekun la ta khaf karka ji tsoro darakar annabi fir'auna zai same ku karka ji tsoro zai same ku wala takhsha karka ji tsoro ka firkita fa atba'ahu fir'aun daga baya fir'aun ya gano cewa man musa ya fito da jama'arsa shi ya bi su bi junudihi da sojojinsa faga shi ya hun minar yammi shi teku ya rufe su yammi a nan shi ne teku magashin abin da zai rufe su wa aballa fir'auna shi fir'auna ya samu karkata da rishin bin Allah mu ya karkato da mutanensa sun bata kuma hada bai samu shirya ba yace hadathani yaqub ibn ibrahim hadathana raf hadathana shu'ba hadathana abu bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu man qala lamma qadima rasul sallallahu alaihi wasallam madina yadda manzo Allah hijira zuwa Madina wa yahudu tasumu ashura suna yi azumin ashura fasalahum shi tambaye shi ya tambaye su kalu hadar yawmun ladhi zahara fihi Musa ala fir'auna ranar da Allah ubangi ya ba nan Musa nasara akan fir'auna fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu aula bi Musa minhu mu ne mun fi tare da annabi Musa fiye da su fa su mu kun da azumi kafin a faranta magana kenan babu kawai fala ya hujjar na kuma min jannatin fatashka ya ce karku kuskura shi ne fito da ko a cika a janna don ku zama masu rashin rabu shi na abin da muke ciki an zaba da wahala a janna dama ci da sha ne ya ce haddasa na ba wannan yana nufi annabi adam da matansa haddasa na kutaiba kan ibn sa'id haddasa na ayub ibn najar عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى آدم أن موسى يجاهد النبي آدم فقال له شأن موسى كدشي أنت الذي خرجت الناس من الجنة بذنبك كي ليش أنت شيء سأكفت قوة أشكاء الجنة لا بد من كدشي wa ashkaitahum ka kasa sun zama masu rashin rabu kala kala adam shanan adam ya musa an talibi tafaka allah bi risalati allah shi ya zabe ka kai a nan musa ya tura ka annabi abi kalami kuma yi magana da kai kan asiri atalumuni zaka zargi ni ala ka taba allah abinda allah ya riga ya rubuta kai nan kabla an yi halukuni kafin harce ni au kaddara ko Allah ya kaddara alayya sai shi na aikata wannan sabra ai hadukun kare rasu sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ke hajja adam musa shi annabi adam ya ci garaba abinda annabi musa ya gaya masa shi ya ringa ya magana amma wannan bai nuna mutum ka ji ka shagiya malami Allah ya kaddara shagiya tun kafin hace ka abu ya riga ya wuce ne zaka iya kafa hujja kai bayan ka yi ba. amma ba yanda zai kaji ka shagiya ko a ka da yaran mata ka ce ai wallahi allah ne ya kaddara kafin ka gani na wallahi allah ya ya kaddara ne kuma za a kaddara yanda tun da wani mutum ya shagiya aka kawo shi na umaru ya ce allah ne kaddara ya ce kuma allah ne kaddara mamu zana ka daya daya ke nan yan bol akwai banbanci abu ne wuce kayi na dama za a yi ta ala ya kaddara maka kuma kayi tuba ma ba ka cika abubuwa ka ce ka kaddara maka shi a musa Allah akwai bayanin adamu a cikin kafin nasa ga shi eh, na ana faɗa amma ko hadi ko babu cewa za ka dinga da wani da a cikin nan babu a ciki wani ma misali eh, ya ji marhaba ai ma ba haka ka faɗa ba ana ba ni labarin cewa ga irin sufa na bi adam ga abin da ya yi na cikin aljanna ne ga a cikin qur'an ba faɗa na bi adam ne yana cikin aljanna ne ne ba a ka so ba labara ke ba mu ina ba ni muji can ma haka yake amma ta aka baka labarin farko a ƙarshe na'am to Allah na farko a wannan babin da muka karanta mm. kusan abin da aka bada a cikin wannan babin da ake a shi annabi Musa ta da annaba da wasu kai ta gaya mana mm. a fito da mm. to bayan ƙara wannan kalmi sai kuma karanta kuma ta wayo wannan abin da ake mangan ka lura malamin da mu har rubuto shi farko ba shi ya na juma a meme buhari da hikma na ciki ya samu wannan hadisi na annabi adam da nan sai ya samu shawaji malamai daban-daban wani lafin akwai kare wani lafin bauchi shi to ya zo shi kafa hujja da wani malamin da ya da wani kasuba na akwai wani kalmar da ba ta na da ya zai biyo maka shi faɗa hanyar malamin wancan ya wuce daga baya kuma ya bawa ba shi kawo wani manyan hanya su maka duk kalmomin da da baya cikin cancin su maka to wannan shi ne mun yi shi farko farko wanda suka mun faɗa shirkin buhari yadda yake nemi buhari kan ta a jiki so goma amma baya ta matsin da sanatin da malamin da zai maimaita ba wurare da duk maimaita da ya yi wurare guda ishirin kawai da sanadi da matsin har farko a kan sun shirin ne kawai amma sauran karatun ko ya maimaita a jiki so ɗari za ka tabi shi in mai rage ko ya kara ko ya doki wani abu a ciki ko malam ba shi ba ba da ba zai ke ba in ka lura macinin ba daya ba ne za a gani wani kalma ɗaya ne ya maimaita zai fitar wani kalmar da babu in ka lura nan wanda aka maimaita nan ba da shi na aka yi wancan ba na fatan gane in kage nan can ya fito karar yake haja musa adam lafzin can ba haka yake ba fakara anta lau anta lizi harakta nasa min janna bi zambika wancan ba wannan kalma wa mu can wannan ba wannan kalma su ci kuru maka shi wadannan na'am na'am inda za su zo a zamani zamani zamani

bas da aiki da zai shiga da su a aljanna na fata kana gane wannan rashin dawo su a cikin aljanna sun dawama abin da suke ciki kenan jiwon kenan kana fahimtar zancen mutum ne aka sa shi prism shekara miliyan ɗaya ba za ta ce hali ina fiya ba ne daga baya kone aka zo aka maida da ma jahannam da wannan dutun kana kwance ba komai a ciki ba fito da mai rai amma da shi cika aljanna ba ba khalid na biya ba ko karshen karshewar karshen karshen ba za a dawo da shi aljanna saboda ba yake aiki lerin da za a daya da shi aljanna domin za a mai da su da zama haka fahimtar sa ne baranta na ba kowa ne ya da wannan fahimtar ba na ban ta ka gane wannan yanzu a ce an kulle shi shekarar miliyan ɗari yanzu mu cewa halin jina biya ne shi daga baya kana ciki kuma in ka kare ma ba dawo da ke cikin aljanna to baya da kasa zaka kasance an dauke ma wuta ne amma kai ba dan aljanna ba ba zan ce har yanzu hali na biya ne a jahannam kake an daina zaba cikin zakai wanda yi kaga shi sa shi arne Allah ya tashi wuce aikin arne shi sa kafirci na da da shirka yana da hadari da kana da wani guziri kadan ka shigo da shi lahira to wata na zaman da ke aljanna to amma kafirci abin da yake rushe aiki alheri shine shirka da kafirci in kai in kai in kai kirkin sai Allah ya da shi iska saboda mai saboda shi shirkan nan ba abin da ya fi rushe aiki kamar shirka sai abin da za ka yi Allah zai iya bari aikin izo wa amma man kula ta mawazinu kai zina kai kaza to shi a bari aiki alherinka a bari sharrinka in za auna sharin an gama da sharin alheri na nan to wannan kankan ta alheri shi zai sa kai dawama cikin aljanna to amma akwai mutane biyu wanda su sha shi na da wahala Shi ne gurmu abin shi ne shirka Allah Shisa ina shi ta da zulma abin domin Allah ya ce bikin ya baka iyali ya baka kasa ya baka komai shi ka dauki wannan iman ka ba wani wannan shi ne shirka to wannan shirka duk aikin da kake yi na alheri wannan shirka shi ka katangansa shi duk wannan aiki alherin ya ta sha mai da shi iska shi ka tafi lahira babu abin da zaka kai ma wa Allah shi ne zaka yi da wuta amma akwai laifukan da Allah ya hana ka yi zina shan giya ne wannan sako ne to dama ya yi hakika bai baka siffar mala'ika ba shi sauraren ka in ka ji sai auna aiki alheri ya fi rinjaye ka shiga aljanna shari ya fi rinjaye ka shiga wata da baya kwaskwari masu kyau da shi to amma abin da Allah yake kira da zurum abin shi ne ka masa kishi to abin da ya sa muke a ka akida kenan mutanen ba sa so mu saboda me duk yadda zaka kira Allah duk yadda zaka kira Allah shi kadai zaka kira ma yadda zaka fara kana kira wani shi duk agaji da taimako kana hada da Allah to wanda rushe aiki ke ta yi shi zaka ke ganin lahira mai shirka zai tafi ba shi da ko sisi kuma baka da aiki a can Allah kuma ce inna ma tuji zauna ma kuntum ta'malu kai kuma nan duniya an mada shi iska fa ja'alnahu haba'an mansura Allah ya fara mana nan shi sa shirka shi ne abin da yake yanki kauna duk da kafirci mutum da bai taɓa yarda da Allah ba kuma yana haɗa Allah da wani to shi ne mushirki ko kafiri baya bota magunki sunansa mushirki to shi sa wanda bai taɓa ce la ilaha illallah bai taɓa ruku Allah da ka kiyaye da azabanka ba komai alherinsa to ana mara shi tsakani to saboda haka in ya gama wutan ma yana ciki ina za ka shi kin da shi da wani alherin da za su da shi to amma musulmi ne ina zuwa marhaba ina sallah ya da da Allah wata ne kaza wata ne je isha kwaya to wannan zai sha wahala dan banza za a shiga da shi wuta ne iji jiki da bayan imanin da ya fi layi layi da aiki ne shi da shi a komai da yawansa barantanar jahannan wunda da za ka yi nadama na iyayenka ba su aife ka ba wannan shi ne sashi to saboda aka abin da ya saka ke ga muna tarkiza kan akida tauhidi tun ka ji wani Allah ba shirka to ka gama to amma abun mamaki za a ga mutum da je musa bunzu shi ne zuwa wajen duba A wai da suke da awa sunna inda ba zai je ga matansa suna wajen bokaye yadda imanin ya zama jabu shi ga mutum na zuwa wajen kazanta ko zai yi tsari ya kira wani shehi ko ya je wajen makabarta yana neman taimako to nan abin da Allah baya so ke Ka ka daura aurenka da matanka an mika maka lafiyayya ba kai ka hace ta ba dai ranar biki an kawo shi ga wani kasu kuma yanzu zai yi musharaka da kai ya za a yi ko mutuwa ko rayu barantana kai tsayayye ne an kawo ma amarya mai karanci doguwa ba ka gida kana kwance da ga wani dan bututu haka ya zo ce mu koyi mu sharaka ka ga da kafa da annu da kai zaka ringa kai masa hari me yasa yayi ka da kai ina so ka da kai to barantana la inda ya hace ka amani ya fito da ka a banka sai ya hace ma masu da baya ka doki ice kamar da shi ka ce shi na Allah yaya to shi sa Allah ya toshe kofa nan wurin baki ɗaya toshe shi yi za kake gan turai su ringa kawo abin nan su ringa ya ce a ji asibiti nan da ya daga daga su bushi irin su bushi yan fanisa tun da ya zo ba abin da ake shi zuba da gini shi zuba da gini shi zuba da gini ni da kasar shi zuba da gini kasar shi zuba da gini ka'ida kenan mutum ya sace shirka mai zama musulmi duk addinin da kake yin ba mutunci ba tsara kai na ba ta gane da kuma salam munafikai a su ma su ne darka asfara e ba su yarda ba ba imani munafiki ya yarda ne <laughs> ba yadda ba kajiri munafiki za a yi a masa sallah na masa gawa a yi masa komi amma me ya tarihi munafiki wanda ya goyi kiriyan ya fito da gaskiya kiran shi ne kafirci ka gani to cikin musulmi akwai munafikai wani ko yanzu yanzu ana mangana shari'a na shiga gan wani na jin haushi kana mangana shari'a haushi ke ji gidadanci ne don za ka wa lalace masa rayuwarsa to ko bai ce shi munafiki ba ne da yi karatu ba munafiki ne tsabage mutane nawa ne suna jin haushi ana ce a shari'a shi bai kan zai san ba ba sai yanzu ku da kun dame mu to duk irin irin wannan ina ganin addini wani dakurawa ne a zo sallah yi kuma ya mutu a nan birni shi wani wasu musulmi ba in bai na surun gawan sa ma zai yi sallah ba shi ya san ya mutu ya za a yi da shi baki ne za ka shi amerika ne nan zan birni shi mu da kake rena wani mu zan mu tsaya mu wanke ka domin taba zuwa ni da man fa ka ga ga ana zaune shi wannan mutum ya zo don allah ku shiga mana kogan ku an tabbatar ta mutu ba muna likitoci kuma bayan mun yanke gaba ne mu je mu tabbatar ku ta mutu wasa ne suru magawa suke na salam eh. a kan kaza ta ke yi nan eh. Eh, ah, مقدر له hmm. a ƙarshe dai a waɗannan mutane guda biyu na kamar tana nuna cewa ko sai me ya faru eh, na aka da kuma mun lakin na da ma da Allah in da kanta da kun kama shi a ruwa to bayan abin ya ce Eh, ya dai da yi lan ushuru da rabi a hada ba ya mu da na na mutu ba ɗaya da dama ina me yasa ce hada Allah da wani nan wurin sin bin umarni an laifin zaka shi nuna zai ma Allah wayo amma shirka daban ne da wani kafirci ba ganin an ce da ya ce masha Allah ba yanzu shi sa ake cewa masu rashin zaka za a masu lalata ana tsaye tashin kiyama abinda dan wansa yake masa kufur bi ni'man da yake ma Allah in ka duba kisan baki daya kufur bi ni'man sai yake so zai tashi ba tare da an sanar da fakire ba tashi a yi boye-boye a yi waɗannan duwa yake masa shirka ina nuna da zai bi doka Allah ba shi ne ke nadama daga baya bai masa fara ba na haka kana gane wannan yawwa na eh laya kashe biyu ne layan an rubuta shi da ƙur'ani kuma ka saka baka da ilimin cewa ƙur'ani ne domin ka saka ne domin maka wani kariya to kuma ba so ko ƙur'ani ne haka wani don ka sani ka ciro shi ko da magabata suna ce a saka yaro da wawa wanda baya iya yi magana samu manzo Allah ya koya mana inda zan shugaban talibai an tsara masa kansa a fagen uhudu an ji masa ciwon fasa kansa an ciro masa akwai gini na zuwa shi ba zai iya sa layar ba wannan kanmu ba zai saka ba don ba ka bara ka fasa kansa ba muna sa kanmu ne da wannan don mu ce ka abu samu da annabi ne ka qur'an baki da kan zai an ciyo masa ba ma laya ba kura yana tare da kansa ayata kursin da komai na tare tun da manzala da yi ba ka bari ka huta manzala kura yana tare da shi ba ma ka fasa masa ka ka ciro masa ko ba kai ka dauki ayan ka rubuta ka sa nan to abin da bai yi ba kar ka yi amma ya nuna ma yadda za a yi ya ce za ka kwanta ka yi kaza wannan makariya dare ne da wani su hadisun da ba su ba amma bai taba cewa an zaka hadda aboki a ka kan da ayata ku duk kuka wannan da dan baki daya qur'ana kan zai ce amma sanin wata kai abinda ana ce yi shi za a yi barantana shirkan sosai shine a dokin jini da kashi da suna aljanu a mafi da mafi yawa layoyin a kan wannan kuma yanzu ka fito ka fada raji wani zai mana mamata da kire kake kuma ya san ba qur'ani ke rubuta ba zai wani habbabba ne da ko mai ruwa babba isa suna jannu a ciki shi ba ya mutane kuma ce dole a bar shi ya karka ya'iyo ya daraka ya'iyo an gama ya sun fake na kuma mene ne dan boko na kamar wanda yin tabawa hmm. oh kana so kwato ne an ban da bawa nan to ci gaba idan bawan wanda hmm. ya ya yanta shi in bai bashi da yaya bashi da yaya shi shi wannan mai gidan ya ce amma shi mai gidan ya mutu ko mai gidan bashi da wanda zai ci gara shi ba zai ci ba amma shi ya mutu an yanta shi na da yaya shi ya su gaji shi mene wannan tambaya eh, me munasaba eh, amma tambayin da ma

ba azu ba ne ya mangana ana mangana ciki ta fato mai ji da ana da abulai masu cewa akwai aista ga wannan ma dubin ma tabbata ba na ka cewa akwai magabata an ji mina zuwa suna na aisha da ibn abbas cewa wawa ko yaro za a iya rubuta masa ista azan da ake ya sa masa na bincike wannan ma wajen sha ne amma ba wajen arataya ba wajen arataya babu ita na batan gane wato tofa ba shi shaka amma wannan da kuke karantawa ai in kana ka kuka ka duba aiki manzo Allah duk wannan ayata kursin da kake sakawa ai shugaban talikai je ma'arakan da an an daka an basa masa kai an fito da gini shi bai iya bane waye koya ma faffansa an kishe shi na aka saki masa kibiya daga nan ya fito daga baya baya ta kursin ne to an ga yi abin da hankali zai dauka wanda ƙur'ani ya ce a yi wannan shi ne na Allah ya saka tambaya wani hoto da na abokai da kuma hoto da haka ana kamar na akwai hoto na eh, a wasu na malamin

to me ke nan ne na shi ne ke shi ne na jini na jini abin da ya zafi mamaki ya mutafa ya fi kirkin wannan tambayan ne mutafa ka ce na hotunan da ake bandin manyanai na neman kariya ba ka ce na addini ba in ka ce na addini shi are na hankalin ka a ya za a dauka hoto ana ni na ga mutum da ya dauki hoto ne ya rufe kofan gidansa ya ce ba yadda za a yi barawa shiga ga shi mutuwa mai ne ne shi ne ya mutu ba ka san ture ba ne akwai mutum da na gan shi ya ce za a na shi ya kira niyan sai niyan ya fito tare mota bayan yana cikin gabas to duk irin waɗannan abubuwan shine ba daidai ba hoto ka doke hoto ka ce maka kariya in ka duba qur'ani ya ce zaka nemo ceto a nemo wurin Allah zaka nemo agaji ka nemo wurin Allah annabi ne ke fada duk a cikin manzana haka ke fada ba neman taimako wurin Allah ne neman agaji wurin Allah ne Kika ka doki wannan abun ka ba wa Allah da inda shi ina da wannan matsayi Allah zai karbi ransa hoto na mini ai shirka bai fara bayana ba shi dai hoto a jijjina hoto a ce da shi mutane kirki da su dare abin kirki ya mutu a zuwa za a masa duk ba annabi ba duk wanda ya mutu na kada tuwa in ba annabi ba annabawa ne manzan Allah shi dai kai masa salati amma duk mutum komai kyakkyawar da so da kuke masa kuma sabuwa Allah shi ne jin dakwai amma hoto na jini wata fa kai zai fari ba hoto na jini na kamar masu hankali um, mata baki ba a mai aka same su a so in ba ba don za a yanta su ba ba ba me ya ba za a yanta su ba kun fojo wuraren da ya yi yaki yakinsa na jaddada suna ya fi yaki na kafirai ko ya san da wannan tamamin bisa da yi tajjili ne har na kaɗan ne to kuma bayan da za a yi tajjidi ka dauki bayi duk mutum da yake dan wanka na musulmi ke shirka yake wani abuwa, in ka zo ke shi ba da ka kwashi matansa jaddada ka yi har nan kadan da ya yake su su aka dauki ku yamma to yanzu ana iya hadawa ka kuma akwai bayin kafin ibn sojoji wannan yake. shi ne kano yana da karfi je yake zari ya kwashi matansa kawai je wannan nan wani wayi yaki doko su wanda na zaɗin su waɗannan kuyangun ma suna nan wanda kuma ban mallaka akan shari'a ba ne wanda da aka yana da karfi kai farmaki dutse da dutse kai farmaki zariya wannan yakin a afirka ma. duk wannan yaki an yi kwalokin lokacin suna musulmi inda suna maguzancin su ne ba za a ci musulmi amma jabu ne to wannan yakin zalunci ne mallaka wani abu zalunci ne don wasu shugabanin da ake bayan irin ake kare kamaru kamaru kamaru yaushe kamaru suka yi yaki maroko dama mutane ne allah zai saka ma mutane albarka da mutane murtaniya mafi yawa bayan da ake san maroko ya'yan mutane suke zuwa su kwace za a koya masu karamci da zuwa sadi mm-hmm. ya'yan mutane kan kanwa mahaifiyarta wanda mun tashi dan karbi haka kakamu ya bayar a irin zuwan nan a dinga zuwa cin shi jikansa kakansa na hamsin annabi ne shi ya yi musu ta kuka shi zoki ya su ba su karshe ina sai mai da ita ku ya mai sadi ta ba abin da maroko sun taba maroko sun taba yaki waɗannan da duk kullu a cikin laya suke yanzu suka yi yaki to abin da suke sata 'ya'yan mutane da mai zan waye ba za a zo nan kano ba sai su ba izo yana muktasar da ka she kwashe ya mutane a ba shi je hada ci she je sande su wannan shi ne na gaya ma kawai mahaifiyarsa haka aka yi shi da aka dauke girgi aka ji aka duk kota hannunsa aka hukunta shi gaya ma aikin su nan mutane nawa ne iyayen mu suka bayar a ji a yi karatu ba su dawo ba ahmed su ba ba garin ma da yake da hadari kamar burtaniya sata mutane suke kamar yadda da mutanen habasha mutanen misra suke sata su suke kasashen yazira a sadda su sun bilal eh ba yake aka yi da su ba sata su ake yi a je a sadda su yanzu za a ce wani mutane kuma wani yaki mutane suke tun da Allah cikin mutane suke yaki mutane da kullu a cikin a laya suke yi suke yaki za su zo nan ne daga nan mu muna zaune ana lecture wani ya ce kakansa na biyar ina eh, hamsin manzala ne ce ya yi musa ta kuka sha kuwa su ma almajirai maza da mata su bi shi hamsin talatin ya shiga shi ya sarde su ce a bawa larabawa in ba nan ubangi ya ya fito da manzala a cikin su ba sha ne ina da wahala mu da kanmu motsa jiya nan muna neman gida a lokacin haji shi yarinya wanda yar kawai na aka fito da ita da ta gan mu shi ta ihu tana gudu shi baban ta ce tsari tsari tsari tsari hana min bani adam waɗanda mai take sun baka ke suna bani adam ne su ba gana yarinyar ba a kan wa shanin shi na da wahala ne manzo Allah ya sha wahala a kawai mutum zai rinda wannan abu saboda su ta yi wai ba sun jin daji ka tara matan ka rasa yadda za a yi guda hudu ka tara mana eh, abin wani yaki ta yi sabai na kashe suna kashe shi suke jin daji su daga nan duniya shiga lahira kai kana zai ko kanin garin ya faru guduwa kake ka ce ka mallaka ku yanda kanin garin gudu ne shi ya tashi a sai ana zazzare su kuma shi ne lokacin har kayi yaki a mallaka kuma kuyanga wai su suna da kuyanga ban da mata guda hudu ina da kuyanga goma tara ta kyanke ba. don son jin daɗi ha kawai ha ba ni san ba to ala الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين wanda suke kwamishin na shura a ranar lahadi za a yi taron kwamishinan shura